Assalamu alaikum jama'a 'yan uwa. Umar Abdullahi ke magana daga cibiyar Darun Ni'ima. Darun Ni'ima ta zo muku da ingantattun magungunan da ta shafi matsalar sanyi zuwa infection. Ina waɗanda suka taɓa aikata istimna'i ma'ana wasa da al'aura domin biya wa kai bukata hakan yakan jawo musu da matsalar rashin haihuwa. Ina waɗanda suke fama da matsalar rashin karfin mazakuta tare da saurin inzali. Ina masu fama da matsalar kankancewar gaba tare da zubar da farin ruwa. Kaikayin masai masi kurajen masai masi. Ciwon mara tare da rikicewar al'ada ina masu fama da matsalar karancin sha'awa da ma dukkanin cututtukan da ya shafi jikin dan adam muna ba da magungunan su duk mai bukata magungunan mu ga adireshin imu kamar haka muna cikin birnin Maiduguri Borno State Lagos Street and New Jersey Junction mashigan sabon layi layin farko muna tura magungunan mu duk inda kuke a fadin duniya dan neman karin bayani ku tuntube mu a waɗannan nambobi kamar haka 081 050 091 ko kuma ga lambar mu ta WhatsApp 090229660205 sai kun zo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Ni suna na Abba Kamfa wanda na taka rawar gani a cikin fim ɗin Sa'adatu mai suna Ismail. Ina sanar da ku ma'abota kallon fim. Ku nemi wannan fim ɗin namu mai suna Sa'adatu a kan channel ɗin mai suna sa'adatu wannan fim ɗin yana da matuƙar faɗakarwa ku neme shi wannan fim ɗin za ku samu cikakken bayani a cikinsa kuma akwai faɗakarwa a ciki wanda zai gamsar da kai kai mai kallo muna sanar da ku masu sana'ar downloading akwai mu wadda muke bawa duk wanda yake sana'ar downloading mallakar wannan fastar shi shine zai saka mu ma mu samu mu ƙara fita mu ci gaba da kawo muku wannan ƙayataccen shiri ina sanar da ku masu sana'ar downloading ku abokanan sana'ar mu ne ba sai mun zo mun ci mutuncin ku ba ku tabbatar kun nemi wannan fassar salamu alaikum da san gani na duk sake sake ta yi shi duka kai na laifin da ban ba kallawa shi kai rana da zafi inuwa da kuna gashin kuma kullum take ya kai na Dasuli in ɗan ce maka mu dan fita amma ina ta jin kunya. Sa'adatu kenan. To ani ma dama ina so mu fita kin ga idan muka fita daga nan sai mu biya mu fara sayan kayan jariri Tunda da guda biyu zaki juye mana. Kin ga mu fara tanadin kayan tun yanzu. Yaya kenan. An gaya maka haihuwar daɗi ne da ita da har kake kira min 'yan biyu? ai ba na jinki na san ke za ki iya yi amma tun da kin kare ba komai ko guda ɗayan ya zo inda mai albarka ne alhamdulillah ni dai fata na a samu wanda ko da ba na rayu zai rinka kula da ki yanda ya kamata haba yaya yaushe muka yi aure da har za ka fara zancen mutuwa gaskiya kada ka ƙara min wannan zancen ba na so ki daina kuka sa'adatu mm, sa'adatu ki daina kuka ki wa Allah mai magani dan dan watsa ruwa sai da mun toke ma kina shirye masu kin karabu kai azaba kai ne mai magani ya da kai baiwarka ce ta durkusa da tuba tsafi asiri ko an sa a kwallaba baka so babban abin da za ya faru Usman. Don Allah ya yi wani alfarma nake nema a gurinka, duk da na san ban taɓa zo maka da alfarma ba kamun ba. Sa'adatu yanzu fa karfe takwas na safe. Ina fatan dai damuwar da ita ba na cikin zuciyar ba. to ki sa a zuciyarki kowace alfarma ce na miki ki ci gaba da al'amuran ki ba ba zan iya ci gaba da abin da nake yi ba har sai ka yi min alkawarin za ka cika min burina to ba damuwa faɗa min me buƙatar ki takardar saki nake so ka bani na kuka sa sa'adatu ki daina kuka kina cikin haicin kikawa sake fa kika ci lafiya ta kalau ba kuma abin da ya same ni kawai na gaji da zama da kai ne inna lillahi wa inna ilaihi dan Allah ka saki ni mm, sa'adatu ki daina Allah mai magani lallai ma wannan mutum na mishi magana ne zai fito ya kyale mu Hajiya! Hajiya! Usman lafiya? Me yake faruwa? Lafiya Ka faɗa mu koma ta ce bata da lafiya. A lafiyar ta lau. Hajiya Sa'adatu sai tun jiya take ta amai kuma har yanzu amin bai tsaya ba. Kai ka cika shiriri ta wallahi. Ka je ka ɗauke ta ka kai ta asibiti ko ma me yake damunta za ka je a bakin su. shi kenan zan je in kai ta Ka ga yaro da shiririta zai bani kunya Zauna wannan ne. Ya hakuri zauna. Lemon fa da kika fi so ne shi yasa da ɗauko Kamun alkawari za ka bani takardana? Ko me kike bukata zan miki amma ki kwantar da hankalinki. Mu yi abin cikin natsuwa. Ki daina kuka sa'adatu mm, Sa'adatu Ki daina kuka Ki wa Allah mai magani Sa'adatu Sa'adatu Sa'adatu Allah kai ne maganin musiba masu kin karabu kai azaba kai ne mai magani ya jannarafa baiwar ka ce ta durkusa da tu safi asini ko an sa a kwanraba ba ka so ba ba abin da za ya faru yanzu ta yake tunanin zan tunkari su hajiya an faɗa musu wannan magana ta hanyar da ka bi ka gaya musu ina da ciki ta nan za ka bi ka fahimtar da su shikenan na gamsu da maganar ki to in dai haka ne sai ki tashi mu je mu faɗa musu a tare tashi mu je Okay. Ranka ya ɗaya barka da hutawa. Aji ah. Halima ya kai. Ai na gama. To, ranka ya na zo muka da wani abinci mai daɗi. Ashe? Isnan lara ana son ki. Zaki rabo da labari ya kai. Amma fa sai an ban tukuici zan faɗa. Kin tabbata sahihin labari ne. Albishir mai kyau ne. <laughs> To. za a yi miki tukwici za a yi miki tukwicin da kin daɗe ma miki taɓa samun ba wai ki tana yana tana ɗaki to ga miliyan uku na an saka miki kai <laughs> godiya nake matar ɗanka ta samu rabu eh yanzu haka ma sun tafi asibiti. An miki kari. Na ƙara miki miliyan biyar kenan. Kai, <laughs> na gode. Da kyau. Abin ne ma ya samu. Wallahi. A wannan ai albishir ne mai abin nan. A'a. To kuma sannan kika zo na ke miki tafi miki raka su ba? A a gara su tafi su biyu idan suka dawo sai mu taya su murna. To alhamdulillah. Kai amma fa na Na ji daɗin wannan abinci. Ah, lalle zan samu abokin. <laughs> Ko kuma aboki. Da abokin dangi. <laughs> Allah ya ba tabbas na yi kuskure da na amince da soyayyar Usman. Amma na yi hakan ne domin mutum ke jarabar da Isra'ila a kai. ba kashe waya za ka yi ba na rantse usman komai za ka yi sai ka sake ni yau wai ni za a kai asibiti sai ka ce wacce taɓin hankali ya sama za ka dawo ka sami ni a gidan nan yau ɗin nan in baka sake ni ba sai ka ga tashin hankali iri-iri a gidan nan na san sabida ni ka kashe waya ka je ka dawo duk dare ina nan wallahi usman yau sai ka sake ni fasikin karabu kai azaba kai ne mai magani ya fa. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ni suna na abba kamfa wanda na taka rawar gani a cikin fim ɗin sa'adatu mai suna ismail ina sanar da ku ma'abota kallon fim ku nemi wannan fim din namu mai suna sa'adatu a kan canal ɗin mai suna sa'adatu wannan fim ɗin yana da matukar faɗakarwa ku neme shi wannan fim ɗin za ku samu cikakken bayani a cikinsa kuma akwai faɗakarwa a ciki wanda zai gamsar da kai kai mai kallo muna sanar da ku masu sana'ar downloading akwai mu wadda muke bawa duk wanda yake sana'ar downloading mallaka wannan fastar shi shine zai saka mu ma mu samu mu ƙara fita mu ci gaba da kawo muku wannan ƙayataccen shiri ina sanar da ku masu sana'ar downloading ku abokanan sana'ar mu ne ba sai mun zo mun ci mutuncin ku ba ku tabbatar kun nemi wannan fassar salamu alaikum Assalamu alaikum jama'a 'yan uwa. Umar Abdullahi ke magana daga cibiyar Darun Ni'ima. Darun Ni'ima ta zo muku da ingantattun magungunan da ta shafi matsalar sanyi zuwa infection. Ina waɗanda suka taɓa aikata istimna'i ma'ana wasa da al'aura domin biya wa kai bukata hakan yakan jawo musu da matsalar rashin haihuwa. Ina waɗanda suke fama da matsalar rashin karfin mazakuta tare da saurin inzali. Ina masu fama da matsalar kankancewar gaba tare da zubar da farin ruwa. Kaikayin masai masi kurajen masai masi. Ciwon mara tare da rikicewar al'ada ina masu fama da matsalar karancin sha'awa da ma dukkanin cututtukan da ya shafi jikin ɗan adam muna ba da magungunan su duk mai bukata magungunan mu ga adireshin imu kamar haka muna cikin birnin Maiduguri Borno State Lagos Street and New Jersey Junction mashigan sabon layi layin farko muna tura magungunan mu duk inda kuke a fadin duniya dan neman karin bayani ku tuntube mu a waɗannan nambobi kamar haka 081 050 091 0903445577 ko kuma ga namban mu ta WhatsApp 090229660205 sai kun zo. gida kullum na buguna matar uba sun ba ta san gani na duk sake sake ta yi shi duka kaina laifin da ban ba kalla shi kaina rana da zafi inuwa da kuna gashin kuma kullum take ya kaina ki tausaya kashin kuma kullum take ya kaina